أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل سنة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياب الله تعالى da ya kaddara ɗin masu wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a shaikh abubakar imamu ikara allah ya kasa da rahama a wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da uku miladiyya mun haɗu a wannan masallaci a munasabar mu na ta tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari biyu da sha bakwai fadin Allah ta'ala ya tsalu na ka'an shahar da harami kitalin fi yau kuma cikin falalar Allah da rahmatar za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da sha takwas amma kafin nan muna da tambayoyi wannan tambayar asali da gurin mata take amma sai dai mata ta ce a karanta ta a wajen maza shi ta bata a ƙarshe da allah kafin nan musu da yawa su karasu wannan ya ce malam matar da ba ta iya azumi saboda ciki za ta iya ciyarwa in za ta iya yaya zai kasance kullum za ta ciyar ko za ta iya ciyar da mutum goma rana ɗaya kuma ciyarwar dole kai a watan azumi ko za ta iya bayan sallah wato wani watan ba na azumi ba mene wannan haka yaje ya tawari karatun mu na wa alal ladina yuqifunahu fidyatun mu suke na jin baya ko zai kamata mu koma baya ba na haka ne ne mu karatun a gurin waɗannan matar da zai samu ansa a cikin insha Allah wannan yake assalamu alaikum Allah ya amshi ah, Allah ya amshi ibadun mu amin malam wadan suka yi sallar tarawih ki raka'a biyu da sallama wasu kuma gurgudu da sallama daidai ina neman ƙarin bayani إذا كان في العالم بيان التسليم فرق الإسلام في قيام رمضان نمهم الناس من أبغاني هو ثلاث التراويح بما تيام نسيب الشيء أجابيبا ما نارك أبيو أي سلم أبيو أي سلم بكم إيا خدا أي سلم خدا أي سلم زي جو قد يمون الشاف في قيام رمضان أنا مون الشاف في نفكرك أما تين كان تالي بالإنميزات ذكر سورة ta yadda ake yin salatin tarawih ko salatin laili ko ta'azzuri tambaya ta biyu ce ina roƙon malam da yi gargadi. akan matasa da ke yin wasan zagi tsakaninsu ta hanyar gaya ma juna wani zai ce da wani wai dan shegiya wani ya ce da wani da kiki wani ya ce zan ci kaza kazanka ko na iyayensa aina daga cikin alamar mutum bai da hankali shine ga mutum yana wasan zagi wannan alama ce ta mutum bai da hankali hadisi ya fi cewa Allah ya la'anci wanda yake zagi iyayensa haka ce ta yaya mutum zai zagi iyayensa ya ce in ka zagi uban wani naka ka zaga in ya rama shi ma zagi naka muna gane in ka zagi mahaifin wani naka ka zaga shi ma in ya rama kuma ya zargi nan wannan yasa a annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗi cewa Allah ya la'anci wanda yake la'antar iyayensa aka ce yaya mutum zai la'anci iyayensa aka ce ka zagi mahaifin wani ka zagi naka iyayen shi ma wancan ya rama ya zagi iya shi to kuma ka rasa ma da wanda za ka yi wasa wajen cin mutunci sai iyayenka an iyaye wajen gudun logo area ne ba guri ne da mutum ya kamata ka bar shi zai ma wasa ba kuma idan kana son in kana son duk mai yi ma wasan zagi ya daina to in ya zage kakkara ma kamar kashi yana zaginka a malam ba da kana taɓa min da karka sai kakkara ma to daga nan ba zai sake ba. har ma yake cewa gashi har ƙananan yara ma suna koyo wannan zagin da wajen mutane a wannan bai dace to wannan take malam ina hukuncin namiji mai mata biyu amma ɗayan sai ta zama maka kamar 'yar aiki baya ba ta haƙƙinta sai ɗaya na haƙoƙin aure shi ne ci da sha malam dan Allah suna kan ka karanta wannan takardar a wurin maza an jima dan Allah malam ka taimaka to wannan in gaskiya ne abin da mata ke faɗa idan gaskiya ne abinda mata suke faɗa mutum ya sani cewa Allah madaukin sarki da yake walan tattafiru an ta'dilu bainan nisa'i wala law harastu yace falata min kullal mayl fatadruha kal mu'allaqa Allah ce ba za ku yi adalci tsakanin matan ku ko kun so ku yaka amma abin da yake nufi da adalci abin da malamai suke faɗa nan shine ba yadda za ka daidaita sanin da kake matan kai zama iri daya ba zai yi ba A hatta sha'awarsu ba yadda za ka cewa yadda kake sha'awar wannan haka sha'awar wannan wasu ma idan suka fitini in suna da mata biyu ko ko hudu ji za ka nuna yi in ba a ɗakin wannan ce ba su ba ka ɗakin mace lala muna gane to amma da ka Allah ya ce fala tamilu kullal mai kada ku karkata zuwa ga wata kuka fi so ɗin dukkan karkata ba ta da ruwa kan mu'allaka sai ku batta kamar wata rare rataye ya buta ita ba ta sama ba ta kasa ita ba mata aure ba ita ba mara aure ba shi sa addinin musulunci yake son adalci kuma annabi salama ya faɗa ke khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya kowa alkhairi a cikin ku shine wanda ya fi kowa alkhairi ga iyalinsa ni kuma ji an salama na fi ku alkhairi da iyali da haka ce shi sa wajen yin mata sama da biyu aka ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu in ba za ku yin adalci ba ku auri mace kwaya daya ko abin da hannun damun ku ya mallaka su ne bayi sai Allah ya ce zalika adna alla ta'ulu malaman tafsiri ce wannan kalmar fassara ne wasu ka ce ma'anar dalika adna Allah ta'ulu shi ne dalika adna Allah ta'ilu ma'ana wannan shi ya fi kusa da ba za ku tare iyali da yawa ba walle talauci kasar wasu masu ce dalika adna Allah ta'ulu ma'anar ta shi ne dalika adna Allah ta ma'ana wannan shi ne zai fi kusa ba za ku zalunci bin kawo kwaya da shi ka duk mutumin da ya san ba zai adalci tsakanin matansa ba kai yawa dan Allah zai tafiye ka a ranar alkiyama shin ka yi adalci tsakanin ka su ko baka yi adalci ba Allah ta lashe shi sai Allah yake inna ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am kamar yadda na gaya mana dalilin saukar ayar yas'alunaka an shahril harami qitalin fi to bayan yadda kissa take da kuma kisan da musulmi suka yi wa alhadrami da kuma manzo sallama da yake ban aike ku ku je ku yi kisa ku yaki labari na aike ku je ku nemo mu to wannan yasa sai sa wannan sahabban da suke karkashin Abdullahi ibn ibn Jahash suke tambaye cewa wai to yanzu tafiyar da muka yi da yakin da muka yi da anna da duk abin da muka yi a wannan tafiyar ya ma'aikin Allah za mu samu lada haka malamai suke kamar yadda yake a cikin ma'alimu tanzil da wasu daga cikin littafin tafsiri shine sai wannan ayat ta sauka cewa innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wallazina hajar da waɗanda suka yi hijira wajahadu fi sabilillah sannan suka yi jihadi don tsaga kalmar Allah suka yi jihadi a hanyar Allah Allah ya ce ula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke kwaɗayin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ghafurur rahim Allah madaukin sarki mai gafara ne rahimun bai jin kai kaga wannan Allah ya nisa za ta samu lada ya daga cikin abin da ya sa aka bayan aka fara da imani shine duk aikin da zaka in baka da imani ba zai amfane ka ba da haka matakin farko shine imani shi sa duk inda Allah zai maganar aiki na gari to zai maganar imani aran ma man amila salihan min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin aw unsa ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى wannan ayoyin guda biyu Allah ya sa shari'a san sai ce man amila salihan min zakarin aw unsa sai wa huwa mu'min wannan wawun hali wa huwa mu'min alhali yana mu'mini wannan zamirin shine mubtada sannan mu'minun khabar mubtada kaga wal jumla min mubtada wa fi mahalli nafsin hal wannan irabun dan haka duk wanda ya aiki na garin mace ne ko namiji to da shari'in sai in mumini in ba mumini bane Allah ba zai bashi aljanna ba sai Allah sai dai Allah ya biya shi a aljanna nan ma yace wa man ya'mal min as-salihati sai ce min zakari aw unsa wa huwa mu'min na haka dukkan wani aiki na gari yana amfani ne idan akwai imani nan ma sai Allah yace innal ladina amanu wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira saboda Allah wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi kaga waɗannan su jihadi ke na haka ladan su ya tabbata ulaika yarjuna rahmatallah in ka kalli waɗansu ayoyin da ke cikin suratul suratul nisa da wasu ayoyin da ke cikin suratul karshen suratul anfal da kuma wasu ke cikin suratul tauba da wasu ayoyin za ga lalle akwai falala da hijira da jihadi amma ba mun bari bari mu tarkizi akan ayoyin da ke karshen suratul anfal أرمى أن لك إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله

Allah yake innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu sai yake bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah lalle wadanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyarsu da ransu da dukiyarsu a hanyar Allah to wannan yabo ne da Allah da Allah subhanahu wata'ala ya yi muna gana sannan gaba sai Allah ya yi ba'ansa wallazina awaw wa nasr waɗanda suka sauki su waɗannan muhajirin kuma suka taimake su shi sa Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya ba'd wa annam masoyin juna haka waccan ayat ta gaba ce na amanu wa hajaru wa jahadu nan ba za ka ce bi amwalihim wa anfusihim ba sai dai kawai ka ce fi sabilillah na awaw wa nasr ulaika humul mu'minuna haqqan kaga da muhajir din da ansari su waɗannan su ne cikakkun mu'mini muna gane Allah tabaraka wa ta'ala yake lahum maghfiratun wa rizqun karim gafara ta tabbata a gare su da rizqi da arziki na karamci daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala to wanda bai zo a cikin muhajir da ansar sai Allah yake wallazina amanu min ba'd wadanda suka yi imani daga baya wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wanda suka yi imani daga baya suka yi hijira suka yi jihadi su ma suna cikin waɗannan abin da nake so mana da shi ne falala ta yin hijira da kuma jihadi a hanyar Allah to shi sa Allah ke duk wanda yake imani ya yi hijira ya jihadi a hanyar Allah Allah ce ulaika yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke kwaɗayin rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne tun da ya ba su shi da cewa suna kwaɗayin rahamar ta to Allah ta baraka wata ala zai ba su muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu rahama sai Allah ta'ala ya ce sanuna da anil kamar wal Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama gaya mana falalar jihadi sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake sai mana bayani akan abin da ya shafi giya da tata. Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir ya ma'aikin Allah suna tambayar ka game da hukuncin giya da kuma tata, kul da ya mutu ya ma'aikin Allah fihi ma ismun kabirun a cikin giya da tata akwai zunubi mai girma akwai laifi mai girma amma wa manafi'u linnas amma suna da amfani a wajen mutane sallah ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin da ke cikin giya da taka ya fi girma wato zunubin da ke cikin ya fi girma sama da amfanin da suke da shi sai Allah ce wa yas'alunaka ma da yunfiqun suna tambayar ka me za ta dinga ciyarwa daga dukiyarsu Allah tabaraka wa ta'ala yake kuri da ya mutu ya mahaifin Allah al'afu ne abin da ya dadu akan bukatar ne abin da ya saura bayan bukatar da kake da ita Allah tabaraka wa ta'ala yake kazalika yubayyinu Allahu lakum lakum al-ayat kamar haka yadda Allah ya yi wannan bayanin na baya haka Allah yake muku bayanin ayoyi la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah don ku ringa yin tintintini kuna yin tunani akan al'amarin da ya shafi duniya da kuma abin da ya shafi lahira Allah ya ce wai tsaluna ka anil yatama haka kuma suna tambaye ka game da marayu yaya za ki da in maraya an bi mutum barwa mutum maraya kuma ga dukiyar ka a hannunsa Allah ya ce kulga ya musu islaqul lahum shi maraya a gyara masa dukiyarsa a kula mai da ita wanda shi ya fi alkhairi amma Allah ya ce wa in tsohon. in kun haɗa cimakar ku da tasu in kun haɗa cimakar ku da tasu a waje ɗaya su ku ciyar da su da kuɗin su ko kuma da naku amma ku haɗa a waje ɗaya fa ikhwanukum ay ɗan uwan ku wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san wanda ya takuɗa dukiyarsa da maraya da nufin gyara kuma Allah ya san wanda ya takuɗa sa ya takuɗa wato dukiyarsa ta maraya da nufin barna Allah ya san me yin barna a dukiyar maraya da mai gyara shine wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai kuntata muku ya sa muku dokoki masu zafi akan dukiyar maraya inna Allah azizun hakim lalle Allah ta'ala azizun mabwayi ne hakimun mai hikima to idan mun kalli ayar farko idan mun kalli ayar farko muna ganewa idan mun kalli ayar farko ta cewa ka anil khamr wal na ka anil khamr wal maisir to wannan ayar ta kauka ne kamar yadda zo cikin sunan tirmidhi daga Umar a Umar dan Khattab har wace Umar dan shi shine yake yin addu'a akan shi bai gamsu da al'amarin giya yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya ya ubangiji yi mana bayani game da giya inda mun ga tana cutarwa bayanin da zai warkar to sai Allah yake ya tsalunaka anil khamr wal mai bayan wannan aya ta sauka sai na umar ya ƙara sai Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara kada ku rinka kusantar sallah a daidai lokacin da kuke maye malaman tafsiri na kawo hadisi don fassara wannan aya cewa wani bawan Allah ne daga cikin sahabbai tunda ba aran ta giya ba ya sha yazo zai karanta kulliya maimakon ya karanta wasu ayin daidai la a'budu ma ce a a'budu ma abu to shine Allah ya hana in za a yi za ka iya sha kafin haramta giya ka iya sha da safe. kafin lokacin azhar ta ishe ka kuma ba laifi kai ba za ka ce ka ba laifi kai ba za ka iya sha da daddare kafin asuba duk ba laifi kai ba a lokacin duk da aka sai na umar yake Allahumma bayyin lana fil kamri bayanin shafiya ya ubangiji kai mana bayani game da giya bayani mai warkarwa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tukar da ayatul ma'ida yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr wal maisir Allah ce ya ku waɗanda kuka imani da giya da tata da gumaka da kibau na da wani abu da suke yi da kibau sannan kuma Allah madaukin sarki yake duka waɗannan rikicin min amalin shaitan <clears throat> dukansu ta ce daga cikin aikin shaitan fajitanibu ku nisance <clears throat> la'allakum tuflihun in kuka nasance su tabbas za ku rabauta to daga nan aka haramta giya amma ita wannan ayar shimfiɗa ce na nuna illar giya amma a daidai lokacin ba a haramta ita giya ɗin ba muna gane ha to shine Allah ya ce kul fihi ma ismun kabiru shi sa zaka da ana an ce tana da amfani saboda lokacin ba a haramta ba me yasa amfani mutum zai yi business din sai ya samu kuɗi tunda ba a haramta ta balle a haramta kasuwancin ta wasu kan ce tana sa ba wasu kan ce tana sa kaza to kaga wannan amfani kamar satar muna na kafin a haramta ta ita kanta satar ai wani zai zo bai da ko shi da kuɗinsa kaɗan ya samu kuɗi wannan shine amfanin da ke da shi kuma na duniya ne amma daga ran da aka haramta su ba a kallon wannan amfani shi sa Allah ce ga ya musu fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas mana a cikin su akwai zunubi mai girma amma suna da amfani ga mutane kuma wannan amfani shine abin da na ambata amma sai ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin wato zunubin da ke cikin su ya fi girma sama da amfanin da suke da shi a wannan ayar haka aka fada aya cikin suratul nisa aka hana ka sha ka je ka yi sallah aya a cikin ma'ida kuma ta haramta shi sa lokacin da Allah yake can gaba da Allah tabaraka wa ta'ala yake inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha في الخمر والميسر ويشدك ويشدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شن بذاك دينا بس عبيتك انتهينا يا رب sabai ka ce mun daina ya ubangiji tun da kana shi ke nan mun in ka kalli hadisin da ke cikin muslim hadisin anas a daidai lokacin da wannan aya ta sauka shi anas yana shayar da su abu talha da wasu daga cikin abokansa giya din aka saukar da ayar ba wanda ya tsara ɗagawa ya sha sannan duka wannan giya sai da aka zubar da ita kuma haka ake so tsakaninka da dokokin Allah kana jin an ce abu kaza haramun ne kawai ka aji muna gane to sai Allah ya ce wa yasaluna kama la yunfiqu suna tambayar ka me kuma za su ciyar game da dukiyarsu me za su ciyar ma'ana a cikin dukiya ta me zan ciyar sai Allah ta wa ta'ala ya ce kulli la'af shine abin da ya tsoro akan bukata gidanka yana cin naira dubu uku sai ya zama kana da dubu uku da ɗari biyar wani ya zo zai ka zai wani ya zo gurin ka taimaka mai da dubu ɗaya kai ko bukatar gidanka dubu uku ce sai ka ba shi ɗari biyar ɗin da kake da shi a kai wannan dubu kuma sai ka kula da iyalinka tunda an ce abin da ya ɗoro akan bukatar kashi za ka ce muna gane ha abdullahi dan abbas ya ce ma ya an ahlik shine abin da ya saura daga bukatar iyalinka mana ne yana nuna cewa ba yadda za iyalinka suna da bukata dan neman suna ka ɗauke ka je ka ba wani ba su ci ba ka ba wani kisu ka basu da yunwa ba ta sa sutura ba ka ba wani suka na sa'a sai iyalinta sun samu in iyalinta sun samu sannan sauran sai ka bayar shine abin da Allah yake nufi malam yace wa qala adadun min ulama qul al-afu yani al-fadl shine abin da ya saura daga bukata shi sa al-hasan al-basri yake cewa kada ka je ka zubar da dukiyarka mana ka bayar da dukiyarka ga mutane sai kuma ka dawo kana zuwa kana rukon mutane kar kai wani ba burgiya ba kawai ka je dukiyarka ka ka ɗauke kawai ka je ka bayar kuma ka dawo kana rukon mutane wannan ba daidai ba ne imam muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda manzala ta kalama ya ce if ja'a bi nafsika fa tasaddaqa alaiha an ba za ka fara ba sadaka ba da sadaka fara ba kanka ma'ana ka ba kanka ci ka ba kanka sutura ka ba kanka kaza duk abin da za ka fara fara ba kanka fa in fadala shay'un fa li ahlik in wani abu ya saura daga bukatarka to iyalinka mataki mataki fa in fadala shay'un an ahlika fa li bi qarabati in iyalinka sun koshi ka biya musu iya bukatarsu to sai ka ba dalilinka na kusa fa'in fadala an zi karabatika shay'un fa hakaza wa hakaza in dan ka sun samu sai ka ringa bayarwa jama'ar da suke nan da waɗanda suke nan sai ka baki amma dai farkon abin da za ka fara kula da shi kanka iyalinka danginka abin da ya saura sai ka ba jama'a amma akwai yan neman suna wani bai ba ma mahaifinsa ba amma zai bai bayar a wani bai ba mahaifiyarsa ba zai bayar a wani bai ba ƴan uwansa ba amma zai bayar a wani wa'annan su ne ake kula da su su ne danginka su ne ‘yan uwanka idan mun kalla hadisin abu huraira hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati ma kana an zahri jin an zahri jinan sadakar da ta fi kowace sadaka alkhairi shine sadakar da zaka bayar da ita a lokacin da kake da wadata kana da wadata mana ka wadatar da kanka sannan sai ka bayar da sadaka ta fi sadakar da zaka zo ka takure wa kanka sai ka je ka bayar muna gane ha amma buƙatar da kake da ita to lalle ka yi ta in ci ne ya kamata a ci abinci a gidanka in sura ya kamata in makaranta ya kamata kai yayanka abin da ya saura ta ko mutu al'umma da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yadul ulya khairun min as-sufla hannun da yake bayarwa ke ya fanin da yake karba shi sa kullum ka ringa jin cewa kai kake so ka ringa bayarwa ba kai kake so a ringa baka ba muna gane ha kullum ba wai ba wai kaka karba an baka ba hadisi ne sai cikin bukari an baka abbaru sai baka karba abinda manzala sallama shine yana roƙo yace mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai ya zo lahira ya fuskarsa gaba ɗaya ƙwarangwal ce ba na. gaba ɗaya fuskar mutum ƙwarangwal ce in ka je lahira ka ga fuskar mutane ƙwarangwal muna gane ha ka ga fuskar mutane ƙwarangwal to waɗannan masu roƙo ne masu roƙo ne addinin musulunci baya promotin roƙo kamar yadda addinin musulunci baya promotin bara almajirci daban bara ne almajirci daban almajirai abin da sai zuwa ci ne, wasu za su je su bara samu abin don samu damar yin karatu wasu za su je su aiki don samu kuɗin da zai taimaka musu karatu amma bara yawo akan titi duk danja danja ga mutane wannan ba addini ba wani ma ya tashi ma rashin kirki sai ta ai ba Allah ce wai wai lil fuqara al muhajirina wai kalma al muhajiri an samu ta ne daga al muhajir to in haka ne ma ka tayar da kanka dan Allah muhajirai barat ce ba barat ce ba in kace an samu sunan al muhajirun an samu sunan al muhajiri daga al muhajir maimakon almuhajir aka ce almajiri to mun yadda amma su almuhajirun barate ba barate ba ka karanta riyadu salihin za ga inda sahabbai sahabbai ce zuwa ka ringa yin ko dago suna tara kuɗi don kuɗin ya kai nisabi su ma a ce sun taɓa yin zakka kuma Allah da ya siffanta su har ma yake lil kubara alladhina husiru fi sabilillah Allah maɗaukin sarki bayan ya yaba muhajir sai Allah ya siffanta su wata siffa guda ɗaya ke la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su roƙon wadansu malamai suka fasara ce ba ka roƙon mutane da laji wasu masu ce abinda ake nufi ba ka roƙon mutane komai shi sa ba yake yace ya sabu humul jahil ya amina tafu muna gane ha in ka jigar ya cima wannan kamman tilka wata jahili saboda wannan aljahilin arabai yake da haka in ka ya faɗa ka fi na da kai jahili amma ita ayar ba ta ce mini ba ya saba humul jahil wanda bai san halin da ke ciki ba su wannan talakawan muhajiran wanda bai san halin da ke ciki ba shine aljahilu anan shine ya saba humul jahilu adniya sai ringa tsammanin mawadata ne muna gana saboda me saboda sun kame in ka kame za ka yi kwalliya ka fito sai abinda mutane ya ringa ɗauka kuɗi gare ka shi sa ba ka surutu ba ka cewa kamar na zagi sama ba ka cewa kaza ba ka cewa kaza kuma ai shi surutun ba ka da shi ba ka da shi zai sa a baka ba zai sa kuma Allah ya gaggauto da ka ba to wannan sahabban sai Allah ya rabe ya yi cewa bayan yace yace ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhaf ba ta rukun kowa muna gane ha to da haka su ka zo ka ce wai almajiri wai daga almuhajir ne to almuhajir ba ta bara kuma waɗansu mutanen suna tilasta kansu su bara ne saboda ita al'ummar ce ba ta tausayin al'ummar yanzu da ada ada za ka samu karatun da ake hadda ƙur'ani mawadatan da suke a guri su suke ba su gurin da za su zauna kuma su ringe musu ƙoƙarin abin da za su yi. la'alla yaro abin da zai nemo wani za a gani rana yake nemowa wani za a gani dare kawai yake nemowa amma masu nemo na samun mabu suka yawa saboda mutane suna kulawa da su da mutane a waje suke zuwa suke abinci abin da aka yi saura a bawa almajirai amma in saboda ruwa nun koyon halin bature duk wanda ya falo sai ya ja ce wai daga shi sai matarsa sai yayansa shi sa abincin ba zai albarka ba ba zai albarka ba wannan ɗabi'a ce ta turawa abin da ya sa manyan mu da cin abinci a waje shine a tare a nan ake gano wanda bai yi abinci ba sai a ɗiba wani wanda yake da wadata ya ɗiba da gidansa ya kai mata kuma a nan waɗannan mutanen da suka fahimci bai yi abinci ba a nan za su haɗa kuɗi su bashi da haka shi sa in ya je kasuwa bai samu halali ba sai ya dawo gida amma yanzu duk wani wanda yake da dama ka san ba mutum mai barka kai irin bahaushe bahaushe shi ba ɗabi'un da suka dace da shi irin ɗabi'un musulunci amma shi kuma ya dage su ya koyi ɗabi'un turawa in kuna tare da mutum su kwana da shi ku tashi da shi nan da ya ganshi da ɗan miliyan biyar to daga ranar zai sa kansa doka ai shi ba ya tashi sai goma daga ranar zai fara amma lokacin da bai da ko sisi in ka je gidan shi da ma fitowa ce ka in ka je karfe ɗan dare ba sai ya fito don dan tunani ya je goma ba zai bace bacci ba amma duk lokacin da ya ga mutum ya fara baya tashi sai goma ba na karyawa sai sha biyu ni ina bacci ba a tashi na waya ta ni in zan yi bacci kullum kashe ta nake ba na kan a takura mu to ya fara fita daga neman bukatar mutane yanzu ya san mutane ne za su nemi bukata a gurin shi sa ya kowanne halin ya dora kansa haka rayuwar mutane suke Allah ta'ala shi da manzo Allah ya ce bi'a bi man ta'awun in za ka fara Bayan da dukiyarka ka fa'a wato ciyar waka to ka fara da wanda ci iyalinka ne sai ka sauke nauyin iyalinka don wannan wajibi ne sannan ka tafi mustahabi muna gane ha wai wa na kama da yunfiquna qul lil a wani hadisi ne ce ya kai dan adam innaka an tabdula al-fadla khayrun laka ka bayar da abin da ya saura daga bukatar ka shi ya fiye ma alkhairi wa in tumsikhu sharrun laka in ku karɓe shi hakan zai zama mai sharri sai ce wala tulamu ala tafa amma in ka samu abin da ka tattala abin da zai ishe ka ba wanda zai garje ka kai shi muna gane ka kula da bukatar iyalinka duk da wasu malaman sun ce wannan ayar ta ciyarwa ayar zakka ta shafe ta sai kuma wadansu daga cikin malaman suka ce a wannan tana bayanin ma zakka ne muna gane ha tana bayanin aya ne ma na zakka sai Allah ce ka dalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar yadda Allah ya muku wannan bayanin daki daki ha kuma Allah yake muku bayanin ayoyi la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah dan ku ringa yin tunani a game da al'amarin duniya da kuma al'amarin lafiya malam yace kama fassala lakum hadhihi al-ahkam kamar yadda Allah ya muku bayani dalla dalla na wannan hukunce hukunce wa bayyanaha wa awdahaha zai bayanin ya fito da ita filla filla kadhalika yubayyinu Allahu kadhalika yubayyinu lakum sa'ir al-ayati fi ahkami kamar haka ne Allah ya muku bayanin sauran ayoyi a cikin hukunce hukuncensa wa wa'dihi wa wa'idi da alƙawarin da zai mumine na shiga aljanna da kuma narkon da zai gaya kafirai da zai same su a ranar alkiyama da Allah ya muku wannan ne don ku ringa tuntuntuni a cikin al'amarin duniya da kuma al'amarin lahira malam ya ce ku ringa tunani fi zawali duniya da gushewar duniya wa fana'iha da karewarta dole wata duniya za ta gushe za ta kare wa iqbalil akhirati wa baqa'iha da kuma irin fuskantar da zamu wa lahira da kuma dawwamar da lahira ta za yi muna gane ha to lalle mutane su yi tunani li ya'lama anna ad-dunya daru bala'in thumma daru fana'in dan kasancewa ita duniya gida ne na jarrabawa gida ne kuma dole sai ya kare sannan kuma dan kasancewa ita lakira gida ne na sakamako gida ne na dawwama duk sakamakon da ka samu a ciki zaka dawwama Allah ya samu samu sakamako na alkhairi sai Allah ya ce wa yasalunaka anil yatama Allah yana tambaye ku game da marayu marayun da ake mutuwa a basu ya za ku da su ya za ku da dukiyar? shin za ka samu dukiyar maraya ne ka cinye ko ya za ka yi ita sai Allah ce kul da ya mutu ya ma'aikin Allah islahun lahum khair a gyara musu dukiyar su a tattale ta a kula da ita shine ne duk dukiyar maraya ta zo gurin ka so ake karin da haɓaka ta ba wai so ake kawai ka bar ta a haka ba cin dukiyar maraya yana da hatsari muna gane to wannan abdullahi dan abbas ya roƙi hadisi wanda imam abu dawud ya fitar da hadisin da imam nasa'i haka imam tabari ya fitar da hadisin a cikin littafin sa na tafsiri sai dai malamai suna cewa a cikin isnadin hadisin akwai aqwa ibn sa'id wanda fa ibn sa'id ya samu ikhtilaf sai dai abinda malamai suke cewa imamu tabari ya kawo waɗansu hanyoyi da wannan hadisin ya biyo sai dai duka waɗannan ayoyin ba za su kuɓuta daga maganganu ba sai dai abinda malaman hadisi suke gani idan an haɗa hadisan hanyoyin hadisan za a iya takuya na hadisin ya zama ne gairi wanda wannan sanannen abu ne a gurin wanda ya karanta ilimin hadisi hadisi ba idan ya zo ta waɗansu hanyoyin muna gane ah, wannan ana iya takuya na wannan hadisi ya tashi daga da'ifi ya koma hasan ligairi kamar hadisin talabul ilmi faridatin ala kulli muslim kaga hadisi ne da'ifi amma hammadul mizzi kamar yadda yake a cikin a hashiya ta sunanin ibn mata yake cewa wannan hadisin ya an samo hanyoyin da ya biyo sun kai hanya hamsin wannan ya sa aka ɗaga darajar wannan hadisi daga ba'ifi zuwa mai zuwa hasan ligeri tun da muna da hadisi sahihu li zatihi da sahihu li akwai hasan li zatihi akwai hasan ligairi akwai kuma da'i akwai ma maudu muna gane akwai da'if bi anwa'i to da ka wannan hadisin da Allah da kalli zaka yi cewa hasan ne da ligairi Abdullahi dan Abbas ce lamma nazala wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan yayin da ayar cewa ta ce kada ku kusanci dukiyar maraya sai dai ta hanyar da take mafi kyawu a idan shari'a da kuma ayar ya ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim ya wa sayaslawna sa'ira da Allah ke lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci ba komai suke ciwo kan ba cin jihar nan, kuma da sannu za su shiga wutar ta'ira to lokacin da waɗannan ayoyin suka sauka kawai sahabbai kowa sai kuma gida da suna tare da marayu su a ɗarki ana ce ana sha kowa sai ya tafi gida ya raba abincinsa da na maraya ya raba abin shansa da na maraya idan aka dafa maraya abincinsa ya yi saura to ajiye mai za'a ba wanda zai zo ci don ana jin tsoron cin dukiyar maraya ka a shi sai dai marayan da zai cinye ko ya lalace sai abdullahi dan abu ce fa shadda zalika alaihim wannan sai wata wa sahabbai tsanani fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ambaci wannan shine sai aka saukar da ayan fa anzalallahu yas'alunaka an yatama qul islaqu lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum suna tambaye game da marayu ya za da zuciyarsu sai Allah madaukin sarki ce gyara a gare su shi ya fi ma'ana a gyara musu dukiyarsu shi sa dukiyar maraya juya ta ake in ana juya ta sai Allah ya bada ka'ida guda biyu wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana fakiran falyakul bil ma'a in kana juya dukiyar maraya ka zama kana da wadata ka kame ba sai ka ɗauki ladan juyawa ba amma za ka ice da shi a ciki ka biya mai kuɗin makaranta ka mai abubuwa mun gane wannan amma in mutum fakiri ne fa to kaga bayan za a ɗauki abin da za a ba wa maraya ya ci ya sha yisra za a ɗauki abin da za a haɓaka mai dukiya sannan kuma za a raba a ba mai juyawa shi ba ya ci wannan ba cin dukiyar maraya ba cin dukiyar wahala kai na lamu gane hukunci amma in ba ci wannan hanyar ba ka ci dukiyar maraya wallahi ita ka ci wa kanka yanzu muna da wata mummunar al'ada sai uba ya mutu kawai sai wani babba a cikin gidan ya ce ba za a raba gado ba wai zai kula da zai kula musu dukiyar wani ba sai ga shekarar sa 40 an hana shi dukiyar sa haba na idan su ko wani zai rike dukiyar a raba kowa ya kai raban sa eh wani dubu kaza ne nashi wani fili kaza na sani wani gida kaza na sani kowa ya sani kuma a san a hannun waye ke shi sa mutanen da suke da wayo in an muku rasuwa za ku yi rabon gado kwakwai ku ku raba a gida ku je kotu ta raba muku ku je kotu ta raba muku idan kotu ta raba wanda ba za a iya ba shi dukiyarsa a yanzu ba muna ganewa to wannan za a kula ne tsakanin wanda aka ba ya kula da kotu da aka in ta wanda kuma kotu ta tawaye shi amma mutane da sunan zumunci suna yin abubuwa da yawa wanda bai dace ba kai ka ɗauka ba san wannan ayar ba inna ma la fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira shi sa malamai suka ce in kun kula rabban gado Allah ne ya raba da kansa don kan wani zalunci muna gane ayoyi guda uku a cikin suratul nisa da yusikum Allah da walakum nisfu da kuma can karshen suratul an-nisa su da suka raba gado su ne asali to amma ba haka ake ba to za ka mu'amala da dukiyar maraya na farko dai juya dukiyar maraya ake in kana da wadata dai riba da aka samu ka masa in baka da wadata bayan an ware wanda za a ci da shi an ware wanda za a haɓaka ta kai ma sai a waran marata wannan kai da kake da kula da marayan babu laifi ta haɗa shi a cikin abincin gidanka gwargwadon yadda munayin yake bukata to shine Allah yake saukar da wannan aya in tukhaliquhum fa ikhwanukum fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa sharabihim bi sharabihim da sai ga wannan aya ta sauka to sai suka dawo sai ka da abincin su da abincin maraya abincin su da abincin da abincin maraya muna gane ha ma'ana abin da Allah yake nufi wa in khalattum ta'amakum bi ta'amihim wa sharabikum bi sharabihim fala ba'sa alaykum li annahum ikhwanukum fid din idan kun haɗa abincinku da nasu kun haɗa abin shanku da nasu wannan babu laifi domin ƴan uwanku ne a addini wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake wallahu ya'lamu al-mufsida Allah ya san wanda yake nufin barna min al-muslih da wanda yake san gyara mana ya'lamu man qasduhu wa niyyatuhu al-ifsad aw al-islah duk wanda yake kula da niyyar dukiyar malaya dan gyara Allah ya san shi duk wanda ya kula da dukiyar maraya zan yi cuce shi ma Allah ya sani kuma kowanne Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi sakamakon sa irin wannan sai Allah ya ce walau sha Allah la'anatakum da Allah ya so sai ya ta muku walau sha Allah la bayyaka alaikum wa ahrajakum da Allah ya so sai kunda ta muku ya sa ku a cikin kunci walakinahu wasa alaikum sai Allah ya yalwata muku a cikin wannan hukunci wa abaha lakum mukalatahum billati hiya ahsan sai Allah madaukin sarki ya halatta muku ku cakuɗa dukiyar ku da ta baraya amma ta hanyar da ta dace ta hanyar da shari'a ta yi ta muna gane ha shi ne Allah ya ce wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ne subhanahu wata'ala muna gane ha Allah ta'ala shaida sai Allah ta'ala ya ce wala tilku bil mushrikeen ولا sannan bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama mana hukunce hukuncen maraya sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya bayyana mana wato haramcin ma'auri mata mushrikai waɗanda ba musulmai ba Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum baiwa mu'mina ita tafi alkhairi a gare ku sama da mushrika wacce take ɗaya walau a'jabatkum ko da ku wannan mushrikar ta burge ku wannan imanin ku ya hana ba za ka auri mushrika ba sannan Allah baraka wa ta'ala yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurawa mushrikai maza ɗayan ku mata har sai wannan mushrikan sun yi imani wala abdun mu'minun khairun min mushrikin da wanda yake bawa da wanda yake da wanda yake wato bawa wanda yake mumin bawa wanda bawa ne yana bauta a wani gida ana za iya sai da shi to wannan bawan da yake karkashin bautar wani amma mumini ne khairun shi ya fi alkhairi da ku bawa ɗarku min mushrikin sama da mushriki ko da shi ɗali walau a'jabakum ko da ko wannan mushrikin ya burge Allah ce ya da'u ila an su waɗannan kafiran abin da sa ba a so ku alaka da su suna kira ne zuwa ga wutar nan. amma wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi Allah kuwa yana kira ne zuwa ga aljanna yana kira ne zuwa ga mai gafara bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas kuma Allah yana yin bayanin ayoyinsa ne ga mutane la'allahum yatadakkarun dan waɗannan mutane su wa'azu su hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ana so ana mana bambanci bambanci na na tsakanin kafirai da yadda za ka mu'amalance su addinin musulunci na kulawa da aƙida yadda ya kamata yana kulawa da aƙida ba a yin wasa da aƙida so da yawa wani sa'in ka zo kai bayanin akida abinda wani zai ɗauka kawai ai kamar kai ne maka fita daga addini kuma wannan bambancin da ke tsakanin muminai da musulmai dole ne a tabbatar da shi yanzu kaga akwai wani abu da yake dambarwa a tsakanin malamai musamman a cikin wannan satin wanda abu ne na akida magana ce ta neman taimako abin magana ka ta neman taimako ana neman taimakon Allah shin bayan Allah ana neman taimakon wani wanda yake abin da ya tayi da rasu shi ne abin da ake magana ne taimako kala biyu ne akwai taimakon da ɗan adam na iya yi wannan babu laifi ka nemi taimakon ɗan adam ga ruwa nan a kusa da malam na magaji malam na magaji ne komur ruwa taimaka ka bani ruwan nan wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta da Allah taimaka ka miko min jakan nan ba na taimaka taimakon ka ba ya halatta ko bai halatta ba amma duk taimakon da ba wanda yake yi sai Allah to ba a roƙon kowa sai Allah ko annabawa ba a roƙon su Allah kada yake shi sa a cikin fatiha kake ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka ce idan aka gabatar da maf'ulin bihi sai fi'ili da fa'ili suka biyo to abin da yake nuna wannan mafulin bihi din shi kadai ake wannan abu da kace iyyaka na abu biya ubangiji kai kadai nake bautatawa dan haka nan gurin ba wanda ya abota mata ba wanda za a bautatawa hatta annabawa ba za a bautata musu ba haka wa iyyaka nasta'in dukkan wani abu da za a iya neman taimako wanda ba wanda yake yi sai Allah to ba a neman taimakon kowa ko da annabawa ne ba za a nemi taimakon su ba shi sa za ka sahabbai sun je yaƙi suna neman taimakon Allah amma ga annabi ta salama a kusa da su sai ya taimake su ba Allah ya ce iz suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murjifina wata qira'ar murjafin lokacin da kuka nemi tanyo da agajin ubangijin, amma Allah sallama yana nan gurin amma ba shi suka roƙa ba saboda me roƙon Allah a samu nasara a yaƙi waye yake bayar da wannan roƙon wannan wani yake da wannan taimakon Allah shi sa ta a yakin badar annabi sallallahu alaihi da yake neman nasara waye roƙa Allah Allah muna gane ha ka dauko hadisin Abdullahi dan Abbas da yake inni uallimu wa kalimat ai da karshe da yake mai idan sa'alta fas'alillah duk abin da ba a roƙon kowa sai Allah in ka tashi tambaya roƙi Allah zaka roƙi lafiya wa za ka roƙa za ka roƙi arziki wa za ka roƙa za ka roƙi duk wata biyan bukata wa za ka roƙa an je yaƙi ana neman nasara wa za a roƙa kaga irin wannan abubuwan ba a neman ba a roƙon kowa sai sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah sai ce wa idan ta'anta in za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimakon Allah saboda Allah shine kaɗai ake neman taimakonsa a cikin abin da ba wanda yake yi sai Allah muna gane ha ya ka lalle ya kamata mutum ya fahimci wannan ko annabawa dukansu akwai gurin da eriyar Allah ne ba eriyar su bane domin su bayi ne mata inda za a gane annabawa duka bayin Allah ne Allah ya cika Qur'ani da cewa manzon Allah bawan sa ne ka san ko in manzon Allah ya zama bawan Allah ba wani annabi da ba bawan Allah yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina yace subhanallazi al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa barakna hawla shi dai ya faɗa ki alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil lil'alamina nadira fa auha ila abdihi yace wa annahu lamma kama abdullahi manzo Allah bawan Allah to in ya zama manzon Allah bawan Allah Allah kuma shine ubangiji ashe haƙƙin ubangiji ba zai zama iri ɗaya da haƙƙin ba da haka ne haƙƙin ubangiji saboda shi Allah a haƙƙinsa shi shi kaɗai ne ba wanda zai tarayya ciki to tun da ku haka ne kaga ba zai zo ya tarayya da haƙƙin bayi ba da haka duk abin da ba wanda yake yi sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah ba za a nemi taimakon mala'iku ba ba za a nemi taimakon annaba ba ba za a nemi taimakon aljanu ba ba za a nemi taimakon kowa ba wanda ake neman taimakon sa shine Allah amma wasu abubuwa da dan adam na iya yi babu laifin in ka nemi taimako a cikin shi wani Allah ka taimaka in ka je makaranta ka koya yanka ka taimaka ka taumin da nawa wannan an yi ridda wannan daidai ne wani zai addu'a wani da Allah taimaka ka sani a cikin addu'arka ba ta kai ya baka abin ba a'a ta kai ya taimaka ya roƙa ma Allah laifi ne wani ya ma addu'a to ga hadisi na cikin muslim manzala ya yace idan kai wa dan uwanka addu'a a gaibi ma'ana bai sani ba ka daga hannu ka ce ya ubangiji ina roƙonka ka ba wa ne gidan zama ka ba wa ne lafiya ka zaunar da iyalin wani lafiya ka ƙara wa ne lafiya ka ba shi arziki da wadata kai kake ambatar wa ne kake masa kai kuma Allah ya ajiye ma mala'ika yana cewa amin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa shi wani zai wani addu'a kenan to abubuwan ya kamata mu ringa bambancewa da haka idan wani malami ya ce ba za a nemi taimakon annabawa ba ba wai yana nufin cewa a komai ba yana nufin cewa dukkan wani abu da ba a taimakon kowa a cikin sai Allah to ba wanda za a roƙa Allah ne muna ganewa mu daina mai da addini kamar wata jam'iyyar siyasa kawai wani mutum in ya faɗi magana na gane me yake nufi na fi gane mutumin me yake nufi kuma ni a cikin ilimina na san wannan abin gaskiya ne amma sai na fito na yi raddi na nuna cewa ai ba da ta Allah ke karɓar addini ba Allah yana karɓar addini ne idan an yi shi dan shi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din lillahi dinul khalid duk mutumin da ya magana ta ilimi kuma ka fahimta in bai fito da bayani bane a fili ƙara fito mutane bayani a fili dan su fahimta amma ka je ka ringa yaɗa shi dan mutane su ga bekensa wannan matsala har wasu ma suna tunanin cewa ya kamata malamin da ya yi wannan karatun wai a kai shi gurin hukuma to hukuma da ta mai an ga an kai gurin hukuma an kama mutum da laifi to mutum ba shi da dalili shi dalili ai shek ja'afar ya yi wata magana wai ta idan mutum ɗane shi ta fuskar dalili to kawai zai za a yana ruwan aya da ruwan hadisi to abinda kake da aya kake da hadisi kake da magabata kai to ba ba gurin ba a nemi gwamna ba a nemi shugaban majalisar ɗinkin duniya a kai ga zaman shi mana ya tara duk malaman da zai tara kai kuma ka zo ka bayani amma rabu kanmu da aka yi ya sa in ɗan nan ɓangaren ya faɗa ko da addini ne sai an zo an ɗauki wannan ma'anar an ɓata shi wanda ya zama ba daidai yake ba yanzu misali a Kano ai wani ya zo ya faɗi maganganu ya gaya Allah magana ya gaya masahabai ya gaya annabi salama kansa da karshe a gwamnati kisa aka zo aka yi zama da shi da wasu matasa matasan da suka kore shi duk duniya ta gani daga nan aka ɗauke shi a kai shi kotu ya kasa kare kansa aka yanke mai hukunci saboda bai da hujja amma mutumin da yake ba a neman taimakon kowa a cikin abin da Allah ne kaɗai yake yi sai shi Allah ɗin ko annabawa ko mala'iku ba a roƙon su me ne bi a cikin wannan to wannan ayat da ma karanta an ci gaba da ita bane saboda na san akwai bayanai da yawa ƙarƙashin ta idan Allah kai mu gobe za mu fara da kan bayanin da ya shafi wannan ayat yanzu na yi tarjama ta Da abin da na faɗa game da Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah man afwa amma ba sallamu kowa ba jiya mun yi sanarwa cewa za a nemi gudunmuwa ta marayu haka ne ko ta marayu ne ok gudunmuwa na tafsiri wannan tafsirin yana da hidimomi da yawa na san kun shanta ke ma kawai wanda kamata ya ce